Amin alaikun salam. Akwai tambaya shi ka. Eh. Tambaya ta farko mana. Ya ce shi ka kawo na sallah alaka ce da babu maganar sallah cikin coci. ta isko wasu. babu salati babu salati bid'a Ta ga mai kawo fari da Abdullahi na Abbas ba yake to ai da shi da hujja tun da sahabi yi. abin da sahabi yayi na zama hujja babu da bid'a ko mu kawo fari na Umar bin Khattab da Allah sannan kuma ka kawo da malikun Anas ko ya ce in ya kasance akwai tsananin ruwan sama ko da ko babu komai ala salati bid'a amma kuma abdullahi na abbasin ya kasance bai sallah shi na sallah cikin coci babu gumaka a ka guma ka aka ce sai shi fito wani shi sallah ko da ko ana ruwan sama na'am ƙarin bayani kan shekara na'am a ga suna cikin kullaci zanen suna cikin masallaci ba shi da asali asali ne in aka ce asali ne asali ne bid'a ta da mazo Allah bai doshi ake bid'a amma haka ya bid'a nan a karukan da Kuna? Malam, wani ba Allah ka tambaya na alhaji ya ce sai kan barka da dai saboda zahiri. In yi na bidobi, to fikirin da yake ba ya ba ya sa kawai sai ya zanna wani wani da yake mutu. Wuce haka na yaka zikiri ya ce wani wuce ya kaso na haka wuce yana zikiri da mutuwa. Babu komai ana da ke yin mutuwa da wasan zafi an ba'a yi da shi. Sai in yare cibiya. In yare cibiya ana da sallah